Radiyo Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin tehran A'a wajen yi tafiya da shi a cikin wani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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على daga nan Tehran Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuroraka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye inda kuma muke ɗauke da shirin nan namu mu koma noma sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci. amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na kokon san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 22 ga watan Janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da takwas ga watan jumada thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 120 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan janairun shekara ta 1901 sarauniyar ingila alexandrina victoria ta rasu tana da shekaru 82 a duniya an haife ta a shekara ta 1819 a birnin london sannan kuma ta hau kan gadon sarautar kasar ingila bayan mutuwar sarki william tana da shekaru goma sha takwas a duniya sannan ta share shekaru da 64 tana sarauta a cikin karni na goma sha tara miladiya a lokacin mulkin ta ne turawan ingila suka yi wa kasashen duniya da dama mulkin mallaka ta kuma azabtar da kasashen duniya waɗanda suka yi ma mulkin mallaka bayan mutuwarta sarautar turawan ingila ta fara rauni daga nan ne kuma sai danta sarki edward na bakwai ya a akan kujerar sarautar kasar ingila masu saurari ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan janairun shekara ta 1979 hukumar leken asiri ta isra'ila musa ta kashe abu hassan salama wani jami'in ƙungiyar kwatar 'yancin kai ta falasinawa wato plo wanda shine kuma ya tsara yadda wasu falasdinawa suka garkuwa da yahudawan isra'ila su goma sha biyu a gasar wasan olympic a birnin munich na kasar jamus a shekara ta 1972 wanda ya kai ga mutuwar falasɗinawa biyar da kuma yahudawan baki ɗayansu bayan shekaru bakwai a rana irin ta yau wani bam da aka dana a motarsa da ke kofar gidansa a birnin beirut na kasar laban ta tashi kuma ta yi sanadiyar mutuwarsa tare da mutuwar wasu mutane hudu dukkaninsu iyalan gidansa bayan haka da shekaru biyu ne aka gano cewa wata bayahudiyar kasar jamus ce da take makwabtaka da shi ta shirya lamarin bayan gano cewa tana iki ne tare da kungiyar leken asirin isra'ila ta musad. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da juyin juhalin musulunci na kasar iran ya kusa kaiwa ga nasara aka kafa kwamiti na musamman wanda ya hada da malaman addini da kuma sauran bangarori na mutanen kasar domin shirya gagarin matarba ga marigayi imam wanda yake shirin dawowa gida daga kasar faransa inda yake gudun hijira har ila yau a ranar ne sojojin kasar iran su kimanin dubu hudu suka fara wani yajin cin abinci saboda neman gwamnatin prime minister shakur bakhtiyar ta kori dubban amurkawa waɗanda suke ba da shawara ga gwamnatin ƙasar wannan yana daga cikin irin goyon bayan da sojoji suka bayar wanda ya taimaka ma nasarar juyin halin Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauki da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran duniyar da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta yi tur da Allah wadai da jerin hararin kunar bakin wake da suka yi sanadin mutuwar gwamman mutane a birnin Bagadaza na kasar Iraki. An kafa dokar ta bacin kwanaki goma sha biyar saboda barazanar 'yan tawaye a Jamhurar Afirka ta tsakiya. Harin Isra'ila a Siriya ya yi ajalin mutum hudu ciki har da yara biyu. Don zuga cikakkun labaran jamhuriyar musulunci ta iran ta yi tar da allah wadai da jerin hararen da suka yi sanadin mutuwar mutane sama da talatin da jikata wasu sama da ɗari a wata shahararriyar kasuwa da ke birnin bagadaza na kasar iraki har na ranar alhamis su ne mafi muni da ƙasar ta iraki ta gani a cikin shekaru uku wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta fitar ta kuma mika ta'aziyya da kuma jaji ga gwamnati da al'ummar ƙasar ta iraki iran ta kuma ce a shirye take ta taimakawa iraki a wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci ƙungiyar 'yan ta'adda ta is ce ta ɗauki alhakin kai har-haren gwamnatin afirka ta tsakiya ta sanar da kafa dokar ta ɓaci ta tsawon kwanaki goma sha biyar a faɗin ƙasar a wani mataki da ta ce na tunkarar barazanar gungun ƙungiyoyin 'yan tawaye ne da shugaban ƙasar faustin arshon tuadera ya alakanta da 'yan ta'adda 'yan tawaye na yunkurin shiga bangi babban birnin ƙasar wanda hakan babbar barazana ce a cewar majalisar ɗinkin duniya tare da buƙatar ƙara yawan dakarun majalisar ɗinkin duniyar da ke ƙasar manyan ƙungiyoyin 'yan tawayen da suka haɗe a wani ƙawance mai suna cpc na rike da ikon kashi biyu cikin uku na ƙasar da ke fama da yakin basasa na kusan shekaru takwas 'yan tawayen dai sun saka kafar wando guda ne da gwamnatin ƙasar gabanin zaben shugabancin ƙasar na watan disamba da ya gabata To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce yakin da nahiyar Afirka ke yi da cutar COVID-19 kan iya fuskantar koma baya saboda rashin samun isassun allurar kafi sanadin sayewa da manyan kasashe ke yi. Daraktar hukumar ta a Afirka Matsiduso Moeti ta ce yadda manyan kasashe ke sai allurar rigakafin kafin ga iya rage damar samun ta a nahiyar ta afirka sannan zai toye kokarin da ake na dakile annobar ƙididdigar hukumar ta nuna cewa kawo yanzu an yi amfani da allurar rigakafi miliyan 40 a kasashe 50 mafiya arziki yayin da a nahiyar afirka mutane 25 ne kacal aka yi wa allurar rigakafin a kasar gini cibiyar hana yaduwar cutuka ta afirka cdc ta ce adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar covid-19 a faɗin nahiyar ya kai miliyan uku da dubu ɗari uku da talatin da bakwai a cewar alƙaluma hukumar yawan waɗanda cutar ta kashe a nahiyar ya tsaya kan dubu tamanin da ɗaya da ɗari takwas da sittin da ɗaya siriya ta sanar da sake murƙushe wani harin makamai masu linzami na isra'ila a yankin hama kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar ya rawaito wata majiyar soji ta ce an kai har-haren ne wajajen karfe hudu na daren jiya kuma makaman garkuwa na kasar sun ga kabo da yawa daga cikin makaman da isra'ila ta harba sai dai an samu hasar rayukan mutum hudu wasu iyalai mata da mishi da 'ya'yansu biyu isra'ila dai ta kai ɗaruruwan har-hare a siriya tun bayan da kasar ta tsunduma cikin yaƙi a shekarar 2011 ko a tsakiyar watan janairu na isra'ila ta kai wasu jerin har-hare a yankin der ezor na siriya wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 57 a cewar ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta siriya osdh da ke da cibiya a Burtaniya. To labaran duniyar kenan. To Marilla, bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na namu koma noma tare da Mustapha Adam. arziki masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu zai mayar da hankali da yin tsokaci akan korafin da masu noman kaji a najeriya suka yi dangane da tashin farashin masara wacce suke amfani da ita domin ciyar da tsuntsayen da suke kiwo da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. masu kiwon kaji a najeriya sun yi koke akan yadda ake samun hauhawar farashin masara ƙungiyar ta masu kiwon kaji wacce aka fi sani da suna poultry farmers of nigeria ta sanar da cewa tashin farashin masara zai iya shafar ƙasar da kuma jefa mutane masu siyawan gaske cikin yunwa idan har ba a ɗauki matakin gaggawa ba har ila yau ƙungiyar ta ce rashin ɗaukar matakin gaggawa domin daƙile hauhawar wato farashin masarar zai iya raba mambobinta da suka kai miliyan biyar da ayyukan da suke yi na kiwon tsuntsayen wani sashe na sanarwar da ƙungiyar ta fitar ya kunshi ishara da yadda mambobinsu da dama suka fada cikin cin bashi saboda wannan matsalar ta tsadar abincin tsuntsaye yanzu dai kwai ya fi ƙarfin mafi yawancin 'yan ƙasar domin farashin crate ɗaya yana kaiwa naira dubu ɗaya da ɗari uku kakakin ƙungiyar masu kiwon kajin ta ƙasar najeriya olalekan odunusi da kuma wasu manyan jami'an ƙungiyar ne suka yi wannan ƙorafin a wani taron manema labaru da suka yi a ranar talata a birnin tarayya abuja to sai dai kuma bayan wannan korafin da kungiyar ta masu kiwon kaji ta yi gwamnatin tarayyar kasar ta shiga cikin lamarin da sanar da cewa a cikin watan fabrairu da za a shiga za ta fitar da ton dubu uku na masara a cikin kasuwanni wannan sanarwar kadai za ta iya taimakawa wajen raguwar farashin masarar tun ma ba a kai ga shiga watan na fabrairu ba da kuma fitar da masarar a kasuwanni sakin wannan masarar mai yawa a cikin kasuwannin kasar yana karkashin wani shiri ne na babban bankin kasar to batun da za mu karkare da shi shine na matsalar tsaro a kasar wacce ta shafi manoma a faɗin tarayyar najeriya din? a wannan hali da ake ciki wasu suna fargabar cewa tun daga lokacin da aka rika wato daukar wasu manoma ana yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa ya sa manoma da dama sun yi watsi da gonakinsu ko garakensu da amfanin gona ya nuna ba tare da sun yi girbi ba a dalilin haka masana harkar noma sun bayyana cewa matsalar masu garkuwa da mutanen da ta kuma 'yan ta'adda tana ɗaya daga cikin dalilan da za su sa iya samun ƙarancin abinci a shekarar bana to masu raro mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaba amma kafin mu karkare baki ɗaya muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin koshin lafiya koma noma kenan to yanzu kuma sai shirin na kiɗe kiɗan iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa ma masu saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma saki sara da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kayatarwa da fatan masu saurare sukan ci da mu kuma za su jaɗin shirin wanda a yau shirin namu ya gaisa muku kuma yun shajariyan ne a cikin waƙar da ya gabatar mana. زمین ای سمن ای گل هر چمن شمع هر انجمن ای بوته عاشقان مه شیرین زبان از غم هجر یار شده ام بیقرار مردم از انتظار ای نسیم سحر تو چه داری خبر از من بی بال و پر پیش madalla a gaishe ka humayun shajariyan ko kuma an ne zamu janin zamu shirin sai a wata sarar za ku ji mu dauke sabar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da goshin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci da biyar shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato wwwtv 1ng To masu sauraro da wannan ne kuma kawo karshen shirin na wannan lokaci amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi tar da Allah wadai da jerin hararan da suka yi sanadin mutuwar mutane sama da talatin da jikata wasu sama da ɗari a wata shahararriyar kasuwa da ke birnin Bagadaza na ƙasar Iraki. Har-haren na ranar Alhamis su ne mafi muni da ƙasar ta Iraki ta gani a cikin shekaru uku. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta fitar. ta kuma mika ta'aziyya da kuma jaji ga gwamnati da al'ummar kasar ta iraki iran ta kuma ce a shirye take ta taimakawa iraki a wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci ƙungiyar 'yan ta'adda ta is ce ta ɗauki alhakin kai har-haren gwamnatin afirka ta tsakiya ta sanar da kafa dokar ta ɓaci ta tsawon kwanaki goma sha biyar a faɗin ƙasar a wani mataki da ta ce na tunkarar barazanar gungun ƙungiyoyin 'yan tawaye ne da shugaban ƙasar faustin arshong tuadera ya alakanta da 'yan ta'adda 'yan tawayen na yunkurin shiga bangi babban birnin kasar wanda hakan babbar barazana ce a cewar majalisar ɗinkin duniya tare da buƙatar ƙara yawan dakarun majalisar ɗinkin duniyar da ke ƙasar manyan ƙungiyoyin 'yan tawayen da suka haɗe a wani ƙawance mai suna cpc na rike da ikon kashi biyu cikin uku na ƙasar da ke fama da yakin basasa na kusan shekaru takwas 'yan tawayen dai sun saka kafar wando guda ne da gwamnatin ƙasar gabanin zaben shugabancin ƙasar na watan disamba da ya gabata To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce yakin da nahiyar Afirka ke yi da cutar COVID-19 kan iya fuskantar koma baya saboda rashin samun isassun allurar kafi sanadin sayewa da manyan kasashe ke yi. Daraktar hukumar ta a Afirka Matsiduso Moeti ta ce yadda manyan kasashe ke sai allurar rigakafin kafin ka iya rage damar samun ta a nahiyar ta afirka sannan zai toye kokarin da ake na dakile annobar ƙididdigar hukumar ta nuna cewa kawo yanzu an yi amfani da allurar rigakafi miliyan 40 a ƙasashe hamsin mafiya arziki yayin da a nahiyar afirka mutane 25 ne kacal aka yi wa allurar kafin a ƙasar gini cibiyar hana yaduwar cutuka ta afirka cdc ta ce adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar covid-19 a faɗin nahiyar ya kai miliyan uku da dubu ɗari uku da talatin da bakwai a cewar alƙaluma hukumar yawan waɗanda cutar ta kashe a nahiyar ya tsaya kan dubu tamanin da ɗaya da ɗari takwas da sittin da ɗaya siriya ta sanar da sake murƙushe wani harin makamai masu zami na isra'ila a yankin hama kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar ya rawaito wata majiyar soji ta ce an kai har-haren ne wajajen karfe hudu na daren jiya kuma makaman garkuwa na kasar sun ga kabo da yawa daga cikin makaman da isra'ila ta harba sai dai an samu hasar rayukan mutum hudu wasu iyalai mata da mishi da 'ya'yansu biyu isra'ila dai ta kai ɗaruruwan har a siriya tun bayan da kasar ta tsunduma cikin yaƙi a shekarar 2011 ko a tsakiyar watan janairu na isra'ila ta kai wasu jerin har a yankin dar ezor na siriya wanda ya yi sanadin mutuwar mutane hamsin da bakwai. To a gaba ɗaya kuma hada wani ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne Hassan Barka dan jagoranci shirin ke cewa da ku ai sallar Juma'a lafiya. Música